dubu ila Allah min qabli an tasum min qabli an takribu min qabli an tamutu wa badiru bi amali salihati min qabli an taqtulu wa kullu wa kullu ala ilmihi wa kullu ala amalihi wa qala alayhi salam wa qala Allah ta'ala كل إنسان يبدأ طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون ومغفرتون إلى آل الذين وشهادة النبي ما كنتم تعملون بارك الله لي ولكم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويختار له الخيار الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه ليس لنا سواه واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأقوام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتقوى الله وأمانة الله فينا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وقال أيضا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأثقل منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال عليه الصلاة والسلام الآيات آية المنافق الثلاثة إذا إذا هدف كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن قال وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقال فقد رعيت أحداهما وأنا أنتظر الأخرى حدثنا حديثا أن أمانة نقلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا أن رفع أمانته فقال ينام الرجل نومة فيعبر أمانته من علمه فيظن آثارها مثل الوقت ثم ينام نومة فتقبل الأمانة من قلبه فيظنها آثارها مثل المثل فجمول من الجلب على رجله فتقطع فتراه متربئا وليس به شيء ثم أكل حساة فترى ثم فطردها بها على رجله فيصبح الناس فيبايعون فلا يكاد أحد يودي إلا أمانة حتى يقال في بني فلان الرجل أمين حتى يقال الرجل ما أجلده ما أكبره ما ألغه وما في قلبه مثقال هبة من خردل من الإيمان أعوذ بالله آجرا الله وأحيانا وإن قدر أتاني على ضماني ولقد ولقد ولقد أتى ضماني وما أبالي أيكم بأي ليس كان لمن كان ماله ليس له من ماله على دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا أو يهوديا على دينه عن دين على ساعته وإما يودي كما كانت بما يؤمنكم إلا فلانا وفلانا فلا فلانا وفلانا متفق عليه وعلي بن زيد وعلي بن يزيد وعلي بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتي برجل يوم القيامة ويبقى في النار فتدعو للقاء أقدام ببطنهم وينادون بها كما يدور الحمار في الرحال فيجتمع أهل النار ويقول يا فلان ما لك ألم تك تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر ويقولون بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ونهى عن المنكر وآتي متفق عليه أعاذنا الله وأجارنا أعاذنا الله وأجارنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر يوم الإله العظيم الحمد لله نقوى أبو جديد abin da muka tattauna wannan kutuba ta mai albarka bayan mun gode Allah subhanahu wata'ala mun yabi Allah wanda shi ne cancanta da yabo shi kadai wanda yake da baiwa mai girma wanda yake shi ke da iko wanda yake shi ne mai rahama muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa a bisa nimomin da ya mana bisa dukkanin nimomi wanda suke cikakku wanda aka suka wa ɗan adam da dukkanin nimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana Allah muna ƙara gode ma bisa wannan ni'ima da kai mana wato muna ainihin neman tsari da sharruka na kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda suke a koye wanda suke a fili wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya babu wanda zai iya tabar da shi wanda kuma Allah ya tabar da shi babu wanda zai shirya da shi mun shaida babu an kota da gaskiya sai Allah shi kadai mun shaida da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah ne bawan Allah ne kuma wanda shi ne haskaka ainihin aike daga ainihin wato mahudar rana zuwa wata kuma aka aiko shi dukkanin halitta baki ɗaya ɗan adam da aljani baki ɗaya iran allah da amincin allah su ƙara tabbata daga annabi muhammadu wanda shi ne mai girma abin girmamawa tabbata ga alayensa masu girma kuma da tun bayi wanda su ne kwatattu daga cikin dukkanin farkon bayin allah sannan wato iran allah da amincin allah ya tabbata ga annabi muhammadu mutukar alƙalarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma gwargwadon yanayinsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan da yan uwa musulmai maza da mata ana ƙare mana wasiya ko ne mana wasiya da ni dangin kaina mu ƙara jin tsoron Allah a koye da fili sannan mu haɗa kanmu da ainihin saba wa Allah duk abin da muka san abubuwa ne na saba wa Allah to mu guje su har a yanzu Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu Allah yana nan ba sai a wani keɓantaccen lokaci ko wata ba wallahu kunu aina ma kunu domin cewa wannan tsoron Allah amana ce ta zuciya ita kadai ta sani ya take a gurin Allah ya take jin Allah a ita sannan kuma wata aba ce da shi dan ya dasa mana ita zuciya wadda ba kowa yake kula da ita ba ba kowa yake ganin wato ya take ba sai dan adam shi kadai da yake da zuciyar saboda Allah ya ce la amaratu bi illa man illa man yan uwa mu yi kokari mu gaggawa mu gaggawa bisa ayyuka na alkhairi ayyuka masu kyau kada rayuwar duniya ta rude mu kada rudin duniya ya rude mu domin shi rudin duniya abu ne wanda yake kalaire lokaci kankare wanda babu shi da irin yadda kake a cikin ni'ima kake cikin jin daɗi wata za a waye gari babu ni'imar ko ba kai ko ba jin daɗi domin duniya so kuma a ce takan ɗau kowa ta ɗora shi kan alta kowa ta bai shi saboda haka kada mu duniya ta rude mu bayan ibadun da muka yi a yanzu mu sakankance mu tsaya komai muka cewa ya karɓu a'a a fa'aminu makarola fala ya mun ya idan umar kasirun mu su gaba da ibadunmu da muka na aikin kai na ruwa Allah subhanahu da ni da ku ya sanya mu a cikin waɗanda za su farka in suka ji wa'azi su farka su tafi abin da Allah subhanahu ya faɗa mana sannan kuma Allah ya buɗe mana hanya ta zuwa shiriya wanda za mu duba mu gano shiriya ce mu tsaya a kan lamarin Allah subhanahu da manzon Allah sallallahu alaihi mu dage da nasuwa da kuma ainihin tara hankalinmu da koyi da san da koyi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan ma mu sani wato ayyuka waɗanda muke aikatawa da kanmu da adam yake yi to wannan aiki ne wanda ya zamo wato da kanmu ko da ainihin kanke kanmu yake bayyana dan adam ran da ya zama to ranar da dukiya ba ta aiki ɗa baya aiki sai wanda Allah ya bayi sa'a ya je da kyakkyawar zuciya tantiya ma'ana ya je wa Allah da annabi Muhammadu wani shi ne kyakkyawar zuciya amma wannan ranar Allah ya ce mu ji tsoronta ma'ana rana ce wanda za ta zo za ta tsaya ba ɗan wanda zai kare ka ba ne cewa ba haka ba ba dangin da zai kare ka ba ɗan da zai ma wata kyakkyawar shaida ba wani wanda da zai taimaka maka babu abin da zai ce maka in ba aikin da ka je da shi wurin Allah shi sa tunan abidi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai aiki na alkhairi yake cewa kada wata rana ta zo za ka ga dan adam yana fadan watan zana ayin batan ba da asalin masoya sun manta ni daga mutuwa ta bayan kwana goma duk wanda ya san ma ya manta ni wanda yake magana ta ma ya yi kama wani din amma duka lamarin ya ƙare sun manta ni me sun ajiye ni kamar yadda ka san bayan kwana goma an neme ni an rasa ba wani kowa da zai tunani sai ke cewa masu tunani kaɗan ne sai dai daga cikin mataye su ma matayen saboda irin gudunmawarsu na irin zumuncin alkairi saboda irin abin da muke musu na alkairi na kyauta wataƙila azumin da ya wuce Garaba ba musu atamfofi ko gara ba musu shaddobi ko gara ba musu kuɗi ko ka ba su abin alkhairi sai su turo yau Allah sarki Allah ya ci kan wani Allah ya gafarta wani su kadai ne sai ce ba masu tuna mu illa waɗanda muke musu kyauta sannan sun tuna mu mun zamo ƙashi wanda yake da gargataccen ƙashi ƙashin da ya koɗe ba fata haka ce ko da adam kuma sai ya koma haka kama ana kuma awwala khalqin nu'idu wa adan alaina Allah ya ce innakum wannan aikin ma mun yi shi mun gama shi kawai in dai an mutum an gama an yi kabarin sun amataru Allah ya ce ba a kabarahu to in an yi wannan ai an ma zaba kashin ma ya zaba ya tagargaje babu shi ice to ka kula da rayuwar da aikin alkhairi kafin wannan ranar ta zo a ce kaza an manta shi kai ka ce ma yadda ka san ba mi soyayya da su ba wallahi kamar ban ma mu soyayya da su ba ina ɗan uwana ne ina abokaina ne duka kowanne ya manta ni ice na su sun manta mu ka annahu mulan wato ya aihu kamar ku ni ba an wuce makamartan ma sai ya ce anan aka binne wani amma wanda zai daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ya kanka babu ka yi ƙoƙari ka yi aikin alkhairin da za ka yi ba a lalle a wata ɗaya ba ba da kuma da uwa domin kada wannan ranar ta zo ta kure ranar da kuma ba za ka iya juyowa ka ce kana buƙatar aiki ɗaya ba Allah ya ce da za ka yi tunani Allah ya ce ba zan maka ba kana laula a karfin ila adalin karfin fa asar ta kawo kun salihin Allah ya ce ba zan ma haka ba ka yi kokari kai haka domin kada wannan ranar ta zo a ciki ma kai ka ce har abokai ba wani aboki da zaka ka ce wani ma tana da kai ba babu shi na ka ji alfidon alkhairi na addu'a idan ka aikata ba ka aikata in ka bari dan ka aikata to ka yaudar kanka ba abin da za a aikata wanda zai iya samun ka illa kaɗan daga cikin al'ummarka saboda ka da rayuwarka da lokacinka kai aiki kai ka tunani wata abokantaka wata kusanta wata haihuwa za ta yi wani abu a'a ba ita ce rikon asiri ba rufin asirin ka a yanzu ka aikata aikin alkhairi ka samu cikakken rufin asiri isa malamai suke cewa rufin asiri da amini da aboki da yake ana samun abokin rufin asiri amma ana samun aminin rufin asiri abokin rufin asiri alaƙadar da misali misali a ce dan Allah ya ɗora masa wa'i'a da ya ɗora masa wa'i'a sai ya kisan kai da ya kisan kai sai na da abokai guda biyu sai ya tafi gare su da ya je gurin ɗaya ce wallahi jiya ne Allah ya ɗora min tsautsayi na kashe wani yanzu kuma gashi ina da dama yanzu me ya mafita sai ce ka ɗau hanya ka fita ka gudu ka bar garin in Allah ya da rufa maka asiri ba zan faɗa kowa ba kama hanya inda abin zama ma ya rage masa hanya ya kai titi ya fita ya tafi ɗayan kuma sai ce ka kashe shi ce ne eh, nemo magirbi da tebur mu tafi da ni da kai mu shi waɗannan masoya ne guda biyu wannan ya bada shawara mai kyau wannan ya bada shawara mai kyau to wanne ne shawarar za ta bulle da kai da shi kuna tare shawarar da yace mata mu binne amma wanda yace ka gudu wataƙila sai an je an kai wannan gawar an dawo ka gudu ya zauna ya zaki a ce yaya kai ne me ya faru ne wallahi na tuna wani aikin da ya kyauta ba yayi laifi kaza yayi kaza ya fara tona a ka kuma in aka yi haka sai a nemo ka a yi maka abin da ba ka amma masoyi na kirki sai ce dau mu girbi mu ta wannan aikin mu haka mu binne shi mu koye wannan aikin da ka aikata mu dawo mu zauna idan an zo bincike su waye suka binne shi da kai da aboki duka za a haɗe ku domin kana tare da abokinka duk inda kai babu inda zai rabu da kai wannan shine musulunci amma masoyin da zai bada shawara ya koma gefe yana ganin ya isa wannan ba masoyi bane saboda haka duk wanda zai bada shawara Ayi kaza ka tsaya ka yi kokari da kanka ka yi kokari da jikinka domin ka samu tsira da ku kubuta a gurin Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ya yake ga mana ku dukkanin ku ko da ɗayan ku zai zo ranar kiyama shi kadai ba wa ba kare ba dan uwa ba mai dare shi ba halimi ba kowa haka kowa Allah ya ce zai zo mini tun da kisan Allah ya ce za a je masa haka tanadin wata ɗaya za ka yi kawai ka tsaya a bautan mutan jiya ya ga wanda wata shi ma ka ka dantse ka zage dantse ka miƙe ka bauta ma Allah ba ka san gobe za ka zo ba ko ba za ka zo ba sai Allah subhanahu wataala dan uwa Allah subhanahu wataala yake kara gaya mana a sa mai girma kai dan adam kana ganin kana musu wannan ne ba za ka zo kai dai ba a'a ai ni ne na halitta dan adam da wani ruwa na yanku wanda bai san kan halittar ba na kwaba na halicce ka sannan na sanya ma ji da gani baka sani ba amma da na ce za ka samar kai kaɗai kake musu wannan lalle sai Allah ya ce mun shiryar da ku hanyoyi guda biyu hanyoyi na ɗaya ka bi ni a bisa ni'imar da na baka ka gode mini ko ka bitirce mini ka samu azaba ta ji Allah Allah ya kare mu ita A haka yan uwa Allah subhanahu wataala yake nuna mana mu ƙara zage dantse akan bauta masa annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana bawan da ya mutu abu kaɗai ya ke gunsa aikinsa dukiyarsa yan uwansa aka ce yan uwa daga ciki ahali iyakarsu da cikin gida daga cikin gida mata tunda ba nuna wa mata aka yanzu yadda ake sallar gawa su yi sallah su addu'a ga mamaci ba duka wannan bangaren ba ma yin sa amma iyakarsu cikin gida an yi kuka an gama ta kare amma dan uwa yayaye da aminai da dukiya za ta rabo ka a yi ma sallah inda akwai motar ga karama a saka ka a ciki mai kyan ma ba za ka hau ba mai esun ma ba za ka hau ba sai da ɗauko ka a kura da za a ɗauko ishi a saka ka a ciki a kai inda za a kai ka wannan duke ka ce ma a rike a bakin makabarta amma abin da zai tafi da kai shine wancan aminin naka shine aikinka saboda soyayya aikinka kafin a saka ka a cikin inda za a je ka aikinka ya shiga ciki ya kare kai ya kwanta yana jiran ka shiga ciki kafin ma ka bar saboda tsabar amintaka saboda tsabar abutaka saboda tsabar haƙurar mu'amala aikinka ya tafi ya riga ka ya kwanta a cikin inda za ka kwanta saboda haka amma duk sauran guda biyu za su dawo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ɗin nan ne zai bi ka kai kokari ka gyara shi ya zama na kyau ka yi ƙoƙari zuciyarta ka bincike ta ta zama mai aiki na kirki ta yi aiki don Allah ba don wani ba don wani ba yan uwa Allah subhanahu ta'ala yake kaya mana lallai in kuka ɓoye abin da ke kirjin ko aka fito da hi na aikin alkhairi ko na shari Allah ya ce na sani na san abin da ke cikin wannan kirjin naku wanda yake sama da ke kasa duk abin da ke ciki ya sani kuma komai ikon sa ne Allah Lallai ku sani akwai yadda za ta zo ta dan adam zuciya tana tunanin abin da ta aikata tana cewa kai na aikin alkhairi ko na sharri za a kusanto mata ana kusanto mata tana cewa kai ina ma ni da wannan aikin tsakanina da shi kamar hudowa rana da faruwarta wannan aikin ya yi nisa wannan aikin ya yi nisa lau na bai na hawa bai da hu amadan bai ina ma kai da wannan aikin ya kai hudowar rana da faduwa Allah ya ce na kai ne naki ne ke ka aikata kai ka aikata tafi sai Allah ya ce dan adam can a duniya da sauran rayuwarka inda ya maka wa'azi da kaina yuhadirukum Allahu nafsa Allah ya ce ina yi maka wannan gargaɗin lalle ka ji tsoron Allah mai rahama mai jin kai wanda za ka zaɓe shi ba kowa su kai kaɗai annabi alaihi salatu wasalam ya ƙara gaya mana lalle mai gaggawa da ɗago ayyukan alkhairi kafin mutuwa ta same mu kan mu shagalta a cikin wani yanayi daga ɗan adam kullum yana shagalta da yanayi Allah kuma yana bibiye da shi sannan rayuwar tana ƙarewa da shi kullum muna cewa gobe Allah yana cewa ba haka ba kai baka san abin da Allah ya shirya ba mi aikin alkhairi sai mu samu Allah subhanahu wataala a irin abin da Allah subhanahu wataala ya dora mu a kai yan uwa bayan ka rubuce abin da zai mana huduma ta biyu bayan mun kula Allah subhanahu wataala ya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mal wasiya cewa ku tsoron Allah ita zai magana kan maganar amana mu ba da amana amana rayuwa Allah ya ce ba da amana kamar yadda aka saukar da wannan aya a cikin na isaha wanda yake wato sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin yadda yake kiran kullun Ka'aba lokacin da aka zo aka buɗe aka yi abin da aka yi aka kwace din na Imam Ali ya wace daga hannunsa kaza Allah yake cewa a mayar masa Allah ya aiko a bashi kayansa bashin da aka yi da ya duba yadda addini yake da amana da amincewa sai ce kai Lallai ba abu mai kyau irin addinin musulunci ta ke karɓi kalmar shahada a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yanayin amana amana Allah subhanahu wa ta'ala ya dauko da yake cewa na kawo tallanta a bisa duniya na ba sama ta ce ni ba zan iya ɗaukar amana ba Allah Allah ya ce kasa ta ce Allah ba zan iya ɗaukar amana ba Allah ya ce dutse Allah ya ce ba zan iya ɗaukar amana ba amma ɗan adam sai ce ku ba ni ita ne rike ni zan iya rike wannan amana ina son ta dama neman ta nake sai aka ba dan adam dan adam ya jahilci kansa bai san me amana ba annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana hadisi daga bakin sayyidina Huzaifatul Yaman sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wato shugaban sirrin manzon Allah duk wani sirri da za a samu to in aka tambaye ba ta kai wanda annabi alaihi salatu wassalam ya nuna masa duk waɗanda suke tare da shi da gaskiya da waɗanda suke tare da shi a munafukai duka manzon Allah ya nuna masa ya gansu har wata rana bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar take tambayar Huzaifa Abubakar da yake cewa ya Huzaifa ina ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya faɗa ya ce a'a Abubakar ka wuce haka Umar ya ce ina daga ciki ya ce a'a ka wuce haka amma kana ƙara tambaya ta duk wanda ya ƙara tambaya zan tona asiri domin shi ya san sirrin namarin annabi Muhammad da da ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya rawaito wannan hadisin yake cewa amana Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya mana hadisai guda biyu mun ga daya amma dayan yace muna sauraron sai sai ga amana ta kare ba komai har sai an waye gari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce kai yanzu amana sai an je gari kaza a gari kaza sai an samu wale. wale da wale su kadai suke da amana amma in ban da wale da wale yanzu ba ta amana ita za mu zai ba ki da gaya mana ce za ka ga cewar mutane sun waye gari mu'amalar cinikayya a rasa da za a yi ta duk abin da za a yi ya zama ha'inci ya zama illa babu abin da za a yi a ɗauka a cikin amana ga al'umma muna tare da su ga gabani ana tare da su ga wahalarmu ga mu ga shi sun ɗauka ga shi mun fasu amma ga wahalhalin har yanzu su ƙare ba daga wannan sabuwa sai wannan sabuwa abin da za ka hau ka zuba a cikin abin hawanka yanzu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan da za ka sa kai tafiya ya gagara duk inda ake siyar da kayan abin zubawa a cikin an kulle amanar shugabanni magana ɗaya ta isa a warware mana wannan matsala amma ta gagare mu ta gagara faɗa lokacin da ake magana iyaye suna ji yan uwa suna ji amma ga amanar addu'a ake yi mun yi addu'a ta ke to Allah ya ga mana sauƙin rayuwa amma sauƙin jin ta ake a kunne a gurare da dama amma a ganta a hannu a ganta a ido ta gagare mu wannan ita ce amana da manzo Allah ke gaya mana za a ɗauke mana a cikinmu ga ɗan adam cikakke da riga amma babu amana amana da aka ɗora masa a kai shi tsammani yake wani adam abu ne wanda wannan abun zai kai shi abin da yake ganin gaci wallahi ba abin da zai kai ka za ka waye gari amanar Allah subhanahu wataala ya ɗauke ta an barka da alahu an ɗauke na amamunka duk kayan alahu an ɗauke ba shi amma alahu an barka na amawu an ɗauke kamar misali makaro ga ido kuru-kuru yana gani ido ana ganin idan amma an ce yana gani na sai ce a ma na ganin ka me yasa hasken zaifar ni'imar idan an dauke amma alamun idan gashi kuru-kuru to ga arzikin amma an yi a tausaya al'ummar manzan Allah ga halin da ake ciki ga mutum da ake ciki har ne ma ake a bari ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ga abubuwa da dama ya gagara magana sai na ku zai fa cewa za ka wayi gari ka rasa da wa za ka yi amana za ka wayi gari ka rasa da wa za ka yi ciniki kai sai ka ga in musulmi ne za ka yi ciniki da shi da ya ga wani abu na rashin amana zai dawo yace Allah ya ce a cika mizani Allah ya ce a kula da amana da ya yi niyyar rashin amana sai ya ɗauke wannan rashin amana sai cika amana ita in ba yahude ne ko ba sai ga wanda yake wallantarsa da ya ɗora shi yana kai zai iya ba da cikakken amana domin tsoron da yake ji nasa amma kadai ba su na zai sai baki cewa yanzu rayuwa ta zo karshe wallahi ba zan iya amana da kowa ba har sai na bincika na ga dawa dawa dawa dawa zan yi amana tun zamanin manzon Allah ake wannan magana ina kuma ga yau a halin da muke ciki yanzu ba mai bayarwa ta rasa ba mai karɓar amanar ya dawo da ita a rasa shi ba mai dukiya ka rasa ba wanda zai ɗau dukiyar ya bayar an rasa amana a rike ta ba mai ba da aka rasa ba wanda zai ba da yar wanda zai rike aka rasa ya ba da yar a rike ta ga rikewa a ba da amana a rike ya ga rikewa duk kuma wannan a cikin mu muke wannan aikin amma kullun abinda muke kallon sama bata gyaru ba asan ma bata gyaru ba ya za a yi sama da gyaru saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tausayin na ƙasan mu na sama mu sai tausaya mana to na kusa da mu tausaya masa ba ina kuma na saman Allah zai tausaya mana ƙarshen hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Abu Hurairah ita za a zo ran kiyama da mutum idan an zo da shi za a ga an kama shi an ɗauka shi an a cikin mutum da an waka kayan cikin ya fito ya fito yana ta birgima yana ta birgima a wuta sai dan wata sahabba su ce a'a ce ni ka manta a duniya kana gaya mana kaza mu ji tsoron Allah mu kiyaye kaza mu kiyaye kaza yanzu kuma ga ka a cikin mahauta me ta ma wannan sai ce na kasance wallahi ina cewa ku aikin ake amma ni ba na yanzu na kasance ina gaya muku ku bar mummunan aiki amma ni kuma ina zuwa a manyan malum a manyan attajirai ne duk irin abin da muke fama da shi na kuncin rayuwar ci da sha suna da masana'antu suna da kasuwanni suna da abincin da sha amma sun fito sun faɗa a gyara amma su da kansu ba gyara to ta yaya za a yi ta yaya za a fahimta ta yaya za a aikata annabi ce waɗannan mutane za ka gansu a ran alkiyama Allah ya kulle su ya jefa su cikin wannan wuta Allah ya kare mu me yasa saboda sun faɗa sun faɗa shi an ba su aikata ba kisa abin da ake so kafin ka aikata abu ka faɗa abu ka aikata shi sai na imamu ali an daɗe masa magana akan huduba akan yancin bayi ya ce eh zan yi sai da bayan kwanuka a ga ya hau mimbari ya huduba kan yanta bayi daga sannan sai ya ce a yi huduba yanta domin da abin da zai yanta ne babu amma yanzu Allah ya bashi duk wanda zai abin da zai faɗa to kamata ya kafin ya faɗa ya aikata in ya aikata ba sai ga abin yi daidai da abin da ake bukata A taɓa samun malami a wannan jiha ta mutum ne wanda yake yawan shan suga aka kawo ƙararsa gabansa sai shi kuma kullum zai iya shan sigar da yaron yake sha ninkinsa amma an ce ya yi addu'a ya daina yin suga sai to in ne addu'a da bai san masa addu'a a ransa da Allah a koma da yaron bayan sati biyu a dawo da shi da aka kawo masa suga zai sha sai ce ba zan sha ba me yasa an kawo min aiki in yi addu'a a kai a daina hin suga to ina so ni ma in daina hana kai na hin suga in na daina to Allah subhanahu ta'ala sai ya karɓi addu'a ta in na yi wancan kima in daina bayan sati da aka zo da shi da aka zo da shi sai taba yi ta ka daina kati ka daina ni ma da ina sha amma na daina Allah ya hane ni kai ma Allah ya hane ka ka daga hannun sha bai kare shi tun daga nan bai ƙara ɗiban suga ya sa a bakin su har kuma ka Allah to da a ce da iyaye da maluma da shugabannin za mu ɗauke mu daina bala'i azim da komai sai Allah ya ɗauke mana dukkan waɗannan musibun da bala'i ubangiji Allah subhanahu wataala ya ɗauke mana masifu da bala'i mu kuma Allah ya sa mu daina abin da muke aikatawa abin da muke na sabo Allah ya sa mu daina abin da muke na ainihin rayuwa mara kyau Allah ya sa mu daina rayuwar mu Allah ya sa mu tafi da ita tsakaninmu lillahi fillahi alfarmar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka mu mu Allah ya biya mana su dukkan rayuwar mu kai mana ita zuwa ƙarshe dukkanin damuwa Allah ya ɗauke mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا فيه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله وآدمهما علمنا فيه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك وسل أشياخ والمجاهدين اللهم التي ما تهب ما نهب اللهم اجعل اختيارك اختيارنا ألا نرياه بالعدل والإنسان وتعيز القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم